نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo sha takwas ga watan shida dubu biyu da sha biyar. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci karo na goma sha takwas wato tsawon shekara goma sha takwas muna roƙon Allah muna tawassali muna kamun kafa muna fadanci gare shi Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abinda muke karantawa ya amfane mu duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya karba wanda muka yi kure Allah ya yafe mana za mu tashi a cikin sura ta ashirin da biyar za mu tashi cikin sura ta tamanin da hudu suratul inshiqaqi wanda sura ce makkiya da ijma'in malamai kuma tana ɗauke da ayoyi guda ashirin da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الله سبحانه وتعالى أتكن ونن سورة ta suratul inshiqaqi wato sura mai bayani akan tsagewa na sama wannan tsagewa ta sama za ta faru ne a ranar alkiyama daka wannan sura tana koyar da mu aqidatul ba'th wal hisab wato aqidar tashi yarda da amincewa da gamsuwa cewa za a tashi kuma za a yi hisabi ƙarƙashin wannan akwai aƙidu guda goma sha uku da ake so mutum ya ƙudurci, na farko yadda akwai mutuwa, kowa da kowa, komai da kowa zai mutu, kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajha na biyu akwai alƙabru za a shiga kabari bayan an shiga kabari akwai tambayoyi mahimmai guda uku man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka sannan na uku akwai barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wannan guri matattara ce ta rayuka inda za a tattara mutane su jira kafin Allah subhanahu wata'ala ya izini da mutuwar kowa da komai da kuma tattaruwa sannan akwai alfana'u shamil ƙarewa gaba ɗaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ikan da zai busa duk komai da kowa ya mutu ya riga tuni ya sa ƙahon nan a bakinsa kuma ya ja numfashi abin da yake jira kawai Allah ya bashi umarni domin ya busa wannan busa za ta gigita kowa za ta sumar da kowa kuma kowa zai mutu sannan zai yi busa ta biyu komai da kowa kuma zai tashi wanda shine aqida ta biyar i'adatul khalq za a maido za a dawo da kowa da komai bayan mutuwa aqida ta shida shine alba'th tashi da tattaruwa sannan aqida ta gaba annushur wato daidaituwa da kuma taruwa sannan aqida ta gaba alhisab za a yi hisabi za a sa tattara mutane domin a yi musu hisabi sannan aqida ta gaba almizan za a zo da sikeli a nasabta shi domin kowa ya karɓi sakamakon aikinsa wanda ya ga kyakkyawa to ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ga mummuna kada ya zargi kowa sai kansa sannan za a nasabta siraɗi wanda kaurinsa kamar gashi kaifinsa kamar reza kuma za a sanya amana a hagun da a hagu za a sanya zumunta a dama wanda duk ya ci amana ko yanke zumunta zai samu matsala wajen haurewa sannan za a yi kantsara wata gada ce bainal jannati wan nar daga nan kuma akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna wannan aqidu guda goma sha ɗaya wanda duk suna ƙarƙashin al-iman bil yawmil akhir wato yarda da amincewa da gamsuwa to akwai wata rana ta ƙarshe da za a ƙare wannan duniya kuma ita a fara da ranar farko wanda za a tattaru a gaban Allah to irin abubuwan da za su faru waɗannan halittu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zai ba su umarnin abin da za su yi, sai Allah ta'ala ce mana idan sama'un shakkat idan sama ta kece, ta tsage, ta fashe, ta yi bindiga ta tarwatse. In shakka asali an gina shi akan in shakka ala wazani in fa'ala yan fa'ilu in fi'alan shine ma'anan in shiqaq daga shakka ne, iza sama'un shakkat, idan sama ta tsage, idan ta fashi, ta keci, kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana halin da sama za ta shiga a ranar alkiyama, ya ba mu abubuwa guda goma sha ɗaya a kan halin da sama za ta tsinci kanta a wannan rana. Akwai inda Allah ya gaya mana guri na ɗaya, yawman ɗawis sama'a ka tsaye sijilli lil kutub. Za mu nannaɗe sama yadda ake nannaɗe littafi, an baka takarda ko tabarma ko keso a ce nan naɗe shi to Allah ya ce haka nan za mu naɗe sama kamar yadda wato asijili yake nan naɗe littafi sannan hali na biyu Allah ya gaya mana yawma tashaqqaqu sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta tsage wato ka ga gizagizai kuma mu saukar da ko a saukar da mala'iku saukarwa sannan na uku Allah ya gaya mana halin da sama za ta shiga yau muru sama'u maura ranar da sama za ka ga tana ɗigewa tana narkewa wato saboda umarnin da Allah ya bata hali na hudu Allah ta'ala ce fa'izan shaqqati sama'u fakanat wardatan kaddihan Allah ta'ala ce idan sama ta tsage ta fashe ta huje ta barke ta dawo kamar wardatan kaddihan kamar fata irin jaɗin nan sannan hali na biyar Allah ce wan shaqqati sama'u fa hiya yawma izin wahiya sama ta tsage a wannan rana zaka ga bata da ƙarfi wato saboda ta narke ta zama kamar narkakkiyar tagulla hali na shida Allah ya ce yawma takunu sama'u kalmuhul ranar da sama za ta zamo kamar narkakkiyar azurfa ko tagulla ko brass hali na bakwai ya ce as-sama'u munfatirun bihi kana wa'aduhu maf'ula wato sama za ta zama mai tsagewa ne da shi wannan umarni da Allah ya bata na ta tsatsage hali na takwas wa futihatis sama'u fa kanat abwaba za a bubbude sama kaga ta zama mai kofofi abubuwan da Allah ya umarni ya sakko ko ya fito yana fitowa abinda aka yi umarni ya shiga kuma yana shiga sannan hali na tara ice wa iza sama'u kushibat idan sama aka seɗe ta kamar yadda ake seɗe akuya a cire fatar ta daban a kuma cire naman ta daban hali na goma ce idan sama'un fatsarat in fatsara shi ma ma'anarsa tsagewa ne da fashewa da kecewa sannan hali na goma sha ɗaya shine wanda Allah ya faɗa a nan idan sama'un shaqqat wa azinat ta yi saurare li rabbiha ga Allah mahaliccinta wa huqqat kuma ya cancanci tabi wannan umarni da Allah ya mata. Wato Allah ya yi wa sama umarni iri biyu, umarnin farar da ita da umarnin ƙarar da ita. Umarnin farar da ita shine inda Allah ta'ala yake gaya mana cewa ƙalata a taina tsa'i'in, lokacin da Allah yake musu itiya ɗau'an aukarhan, ke sama ki zama kin bi umarnina ko kina so ko ba kya so. wanne za ki ɗauka daga ciki da sama da ƙasa ƙalata sama da ƙasa ta ce a taina ƙwa'i'ina mun zo muna masu biyayya ma'ana duk abin da ka samu za mu bi saboda wa auha fi kulli sama'in amraha Allah ya yi wa kowace sama irin umarni na abin da ya kamata ta yi da abin da ya kamata ta yi na abin da Allah ya ce to sannan ƙarshe kuma Allah in ya zo ƙarar da ita kuma zai ce ta tsage zai ce ta fashe tare da cewa Allah Allah ta'ala ya siffanta sama da cewa mai ƙarfin gaske ce was-sama'a banainaha bi aidin Allah ce sama mun gina ta da ƙarfi akwai kuma da yake cewa sab'an ibaqa wato mai ƙwarin gaske ce kuma wata kan wata to amma Allah zai ce ta tsage zai ce ta fashe kuma za ta bi umarnin na Allah wa azinat azina anan bi ma'ana istami'at istama'at ta yi saurare ta bi umarnin Allah wannan kira ake ga mutum cewa yadda sama ta bi umarnin Allah, yadda sama ba ta saba wa Allah ba, yadda sama ta yarda da abin da Allah ya ce mata ta yi kuma ta yi, to kai mutum da baka kai sama ba, yaya kake kangarewa Allah, yaya kake wa Allah ninkufurci, ya Allah zai sa ka ka yi, ka ƙi, kuma ya Allah zai sa ka ka hannu kuma ka ƙi hannuwa. Saboda wannan jan hankali ne gare mu cewa lalle mu ji mu bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa azinat li rabbiha ta yi saurare shi kalman azina asalinsa daga uzunu ne uzunu yana nufin kunne kunne kuma shine ala na saurare saboda haka sai ake amfani da kalman kunnan wajen bayyana ma'anar saurare kamar da wani mawaƙi na laraba yake cewa summun iza sami'u khairan zukirtu bihi wa in zukirtu bi su'in indahum azinu yace suna kurmantar da kunnuwansu idan suka ji ana ambatan kirki tare da ni wasu mutane ne masu yi masa hasada idan sun ji ana faɗa kirkin sa da alherin sa sai su ja kunnan su su shiru kamar basu ji ba amma wa in zukirtu bi su'in idan aka ambace ni da mummuna indahum a gurin su azinu sai su saurara haka ya tabbata hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin yaqra'u al-Qur'an wane ne wannan shine annabi Dauda wanda Allah ya bashi kyakkyawan murya da kyakkyawan sauti da iya rera wato Qur'ani shi yasa yake cewa laqad utita mizmara min mazamir ali Daud an bawa Abu Musa al-Ash'ari dadin murya da garayan murya wanda yake rera alkur'ani da shi kamar yadda aka bama annabi dauda alaihi salatu wassalamu wa izal ardu muddat idan ƙasa aka miƙe ta aka buɗe ta aka faɗaɗa ta ta zamo babu tudu babu kwari Allah ta'ala ce iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha saboda Allah yayi wa ƙasa umarni cewa ta zazzage duk wani tarkace na rayukan mutane da dukkan abin da ke karkashinta na taskoki ta fidda shi waje a miƙe ƙasa babu tudu babu kwari babu rami babu dutse kamar da za a narkar da duwatsu a cike ramuka wa yas'alunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfan fa yazruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta daka za a miƙe ƙasa ba za ka hango tudu ba ba za ka hango kwari ba ba za ka hango dutse ba ba za ka hango rami ko kwazazzabai ba zai zama da na nesa da na kusa duk kana iya hango su ba tare da wani abu ya tare na rami ko tudu ko gangare ba wa alqat ta watsar ta zubar da ma dukkan fiha abin da ke cikinta duk wani abu da ke cikin ƙasa za ta fito da shi saboda Allah ya bata umarni ta fidda kowa wata khallat ta watsi da shi ta fitar da shi ta wofintar da shi ma'ana ƙarƙashin ƙasa zai zama babu komai na wani ɗan adam da ya rage face sai ya fito wa izal quburu bu'sirat idan aka tone kaburbura aka fidda dukkan wanda yake ciki aka kuma tattara domin yin hisabi wa azinat tayi saurare li rabbiha da umarnin da Allah ya bayar wa huqqat kuma ta cancanci tabi wannan umarni kuma ya tabbata Allah ne ya bata umarnin da haka dole ta bi to duk wannan abin da Allah yake bayani me jawabin sa me hikimar da ta sa aka bude wannan sura da iza sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal insanu ya kai mutum innaka haƙiƙa kai kadihun mai yin aiki ne cikin wahala ila rabbika kai mai haduwa ne da Allah mahaliccinka kadahan ai kadihun kadahan kai mai aiki ne aiki kai mai wahala ne wahala kai mai yin aiki ne cikin wahala ila rabbika ƙarshe zuwa ga Allah subhanahu wata'ala zaka je famulaqihi hi din nan yana komawa zuwa ga ɗayan biyu ko dai zuwa ga aikinka kai haƙiƙa mai gamuwa ne da aikinka ko sakamakon aikinka ko kuma famulaqihi kai tabbas mai haɗuwa ne da Allah mahaliccinka wa anna ila rabbikal muntaha ƙarshe duka zuwa ga Allah za a koma summa inna inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum Allah ta'ala ya ce wato makomarsu gaba ɗaya gare ni ce sannan kuma hukunci yana hannuna to malamai suka ce wannan hikima ko wannan jawabi da Allah subhanahu wata'ala ya bayar ana dangana shi zuwa ga ɗayan guda hudu. Na farko shi ne, da Allah ta'ala ya ce wa azinan li rabbi hawa huƙat, wa azinan li rabbi hawa huƙat, ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Kenan mutane sun kasu kashi biyu, al'insanu a nan yana iya ɗaukan mutumin kirki, wanda yake yin aikin kirki, akan aƙida ta tauhidi da aƙida ta umarnin annabi da kuma nufin Allah da aikin. Sannan akwai mutum na biyu kangararre wanda yake yin aiki irin nasa, wanda ba a sa shi ba ko ba umarce shi da ya yi ba. Kenan kowa a duniya aiki yake yi, ko aiki mai kyau ko aiki mara kyau. Kuma kowa a duniya yana da aƙida, sai dai akwai aƙida mai kyau, akwai aƙida mara kyau. Kowa yana aiki, sai dai aiki akwai mai kyau. Kyan aiki shine ya zama Allah ake nufi da shi, kuma an yi shi yadda Allah ya umarni ta hannun manzanni sannan aiki mara kyau shine wanda aka gina shi akan son zuciya kuma aka nufi biyan buƙatar rai da zuciya da shi da haka mutane iri biyu ne innaka wannan yana koma kan kowane mutum sawa'un mutumin kirki ne ko ba na kirki bane kadihun alkadahu asalinsa aiki da wahala aiki da kunci aiki da jajircewa kenan kowane mutum yana yin aiki sai dai akwai aiki mai kyau akwai aiki mara kyau kuma wannan duniyar ba za ka daina aiki ba kamar yadda bahaushe ya ce in ba ka share masallaci ba to ka share kasuwa ma'ana dole ka yi aiki ko dai aikin da zai amfane ka ko kuma aikin da zai cutar da kai haka da Allah ta'ala ce ya ayyuhal insanu sai malamai suka ce wannan shine jawabin izas sama'un shaqqat din idan sama ta tsage ta bi umarnin Allah mahaliccinta ya cancanta ta bi umarnin idan aka buɗe ƙasa aka miƙe ta ba tudu ba kwari ba rami kuma ta watsar da dukkan abin da ke cikinta ta wofintar da shi ta bi umarnin Allah ta kuma cancanta ta bi to jawabinsa shine ya ayyuhal insanu ya kai mutum a wannan rana ko a wannan duniya innaka kadihun kai mai aiki ne kadhan aiki ila rabbika zuwa ga Allah mahaliccinka fa mulaqihi kai mai gamuwa ne da Allah subhanahu wataala da haka suka ce jawabin imama turuk ko dai wannan jawabi ma babu shi asalan cewa Allah subhanahu wataala yayi ta maimaita magana tashin alkiyama da gamuwa da shi ranar alkiyama don haka idan aka ce maka sama ta ce ƙasa ta yi kaza wannan ana tabbatar maka da aƙidar yarda da amincewa ne da tashin alkiyama malamai dubi suka ce ya ihwal insanu shine jawabin wannan abin bayan ya faru to dan adam zai san wato abin da yayi wa kansa zai gamu da gamansa zai gamu da sakamakon aikinsa shi yasa ba a faɗi faɗin wacce take shiga cikin jawabi ba ai tara sawaba wal iqaba ya kai dan adam zaka ga sakamakon aikinka kuma zaka ga azabar da za a maka sakamakon kin bin umarni idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage wannan shine fatawar ko tafsirin malam farra na uku anna fil kalamu taqdiman wa ta'khiran abinda ake nufi ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi idha as-sama'un shaqqat ya kai dan adam kana yin aiki aiki kwarai kuma kai ne gamuwa ne da wannan aikin ila rabbika zuwa ga Allah mahaliccinka zai maka hisabi amma wannan zai faru ne idan sama ta tsage inji malam mubarrid na uku annal jawabu majlulun alaihi bi qawlihi famulaqihi kai mai gamuwa ne da sakamakon aikinka in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun idza kana yawmul qiyama laqiyal insanu amalahu idan alqiyama ta tashi kowa zai gamu da aikinsa izmalin zajjaj innaka kadihun ila rabbika ai innaka amilun li rabbika amalan kai mai aiki ne zuwa ga Allah mahalicinka aiki inji mala abdullahi inji abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma na biyu sa'in sa'in asali aiki ne amma kuma da harma da himma da ƙwazo don malamai sun ce Allah ya sa ɗan adam aiki guda hudu aiki na farko ya ce fafirru ilallah in za ka gurin Allah ka ruga da gudu amma da za a sallah sai ce fas'au ila zikirillah ku yi aiki zuwa ga yin sallah ma'ana ku yi sauri ku shirya ku tsara tafiyar ku da wuri ku tafi zuwa ga yin ibada da za a tafi neman arziki kuma sai ce famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi sannan kuma in an gama sallah za a koma kasuwa sai ce fantashiru fa iza qudiyatis salatu fantashiru waɗannan umarni guda hudu fafirru ilallah da fas'au ila zikirillah da famshu fi manakibiha da fantashiru fil ardi zaka ga kowanne amma wanda yafi tsanani tsakanin famshu da fas'au da fafirru da fantashiru wanda yafi kowanne ƙarfi shine fafirru domin za a wajen Allah kamata ya yi sauri a shirya aƙida kyakkyawa domin tafiya lahira zai iya zo maka a kowane lokaci dole ne ka zama kana kan aƙida ingantacciya kuma ka samu cikakken tauhidi tauhidul ittiba da tauhidul matbu tauhidul matbu da kuma tauhidul ibada ka kadaita Allah da bauta ka kadaita Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da biyayya shi yasa yake sa'in ila rabbika sa'yan kai mai aiki ne zuwa ga Allah mahaliccinka zaka karɓi sakamako inji malam muqatil da malam zajjaj yace al-kadahu fil lugha as-sa'yu da yace innaka kadihun ai innaka sa'in ila rabbika sa'yan as-sa'yu shine al-kadahu wato wadda'abu abinda kake aiki kuma titir baka tsayawa dan dan adam baya tsayawa duk wani motsinka numfashinka aiki ne tafiyar ka aiki ce magana ka aiki ne motsin ka aiki ne waɗannan kuma su ne ake maka hisabi a kansu a cikin babin duniya ko a cikin babin lahira wani yana cewa cikin malam tamim bin muqil yana cewa wa maddaharu wa maddaharu illa taratani faminhuma amutu wa ukhra abtagil aishu akdahu wa maddaharu illa taratani zamani bai zama face lokaci biyu ne dama biyu ce yanayi biyu ne faminhuma amutu a cikin wannan akwai halin mutuwa wanda da lokaci yayi kawai sai ka faɗi ka mutu wa ukhra ɗaya halin kuma da baka mutun ba abtagil aisha akadahu ina neman abin da zan ci ina kuma yin aiki cikin gaggawa da haka ne aka ce wani mutum ya ce nan da shekara hamsin zan yi kaza idan hamsin ta biyu ta zo ɗari kuma zan yi kaza idan hamsin ta uku ta zo ɗari da hamsin zan yi kaza aka ce idan ɗari hamsin ta hudu ta zo ɗari biyu kenan zan yi kaza aka ce ina magana mutuwa ya ce wa ke neman wani tsakanina da ita tun da ita take nema na ni ina ta aiki na mun haɗu sai mu tafi kawai da haka a shirye nake mutuwa in ta zo a tafi haka ake so musulmi ya zama kullum iza asbahata fala tantazir almasa wa iza amsayta fala tantazir alsabah fa kuz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika ka zama cikin shiri zaka yace kadihun ila rabbika ay amilun li rabbika ila dinnan li rabbika kana aiki ne zuwa ga Allah ko kuma ila liqa'i rabbika zuwa ga gamuwa da Allah mahalicinka, to fa mulaƙihi, ai fa mulaƙin amalaka, za ka gamu da wannan aikin da kai, ko fa mulaƙin rabbika, kun ga biyun ma'ana biyun duka daidai ne, za ka gamu da Allah kuma za ka gamu da sakamakon aikinka, in ka gamu da Allah, shi yasa hadisi ya zo, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'a. wanda yake son gamuwa da Allah to shi ma Allah yana son gamuwa da shi wanda baya son gamuwa da Allah to Allah baya son gamuwa da shi menene alamar gamuwa da Allah alamar gamuwa da Allah shine son ko kuma dagewa ko kafuwa ko biyayya ga abin da Allah ya ce a yi da wanda ya ce a bari wanda ya wanda yana son gamuwa da Allah wanda ku baya son gamuwa da Allah shine wanda ya shagala da duniya baya son a yi maganar mutuwa, baya son a yi maganar lahira, baya son a yi maganar kabari, baya so ya ga an ma yi mutuwar tukunna, balle magana kabari, baya son a yi maganar hisabi, baya so a tana masa lahira, baya so a yi magana akan wuta ko aljanna, ko siraɗi ko mizani ko alamomin tashin alkiyama. Ya fi so a yi ta magana duniya, a shagala da duniya, a kuma yi aiki don duniya. Guda mutane haka suka kasu kashi biyu. Isa ya ce fa mulaqihi ɗayan biyu ko dai kai mai gamuwa da Allah mahaliccinka ne wanda kuma labudda za ku haɗu ɗin sannan kuma ko kai mai gamuwa da aikinka ne shi yasa ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai kirawo mutum babu kowa daga shi sai shi mai fassara ma babu duk abin da ka faɗa Allah yana ji sai Allah ya tambaye shi ba kai kai kaza ba ba kai kai kaza ba ba kai kai kaza ba ce Allah duk nayi kuma ba ya duba nan ya ga wuta ya duba nan ya ga aikinsa ba ka da wajen gudu kuma sai ɗan adam ya ce Allah din nayi abin da aka ce din nan ya ce to kaga na suturta ka a duniya da ban tona maka asiri ba da Allah ya ga dama duk abin da kai sai a rubuta ma a goshi yadda ba za ka iya boyewa ba idan ka shiga ɗaki ka yi wata taɓar gaza ka fito da sunan mutumin kirki sai Allah ya sa a zana maka taɓar gaza ka a goshi yadda kowa ya ganka zai gane kai mai aikata iri kaza ne a ɓoye mummuna in kuma Allah ya ga dama sai wa kowa alama ɗan wuta da ɗan aljanna kamar dan alkiyama ta zo dab da tashi za a wa mutane alama da za ta dinga nuna wannan ɗan wuta ne wannan ɗan aljanna ba wani ɓoye ɓoye saboda duniya ta zo ƙarshe kuma kowa ya riga ya ɗau layi mai hanya aljanna ya bi hanya aljanna mai hanya wuta ya bi hanya wuta to shine Allah ta'ala ya ce to in an yi haka ga abin da zai faru mutane za su kasu kashi biyu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafinsa da hannun dama duk wanda ya karbi littafinsa da hannun dama dama a duniya ma ɗan daman ne a dama yake tafiya shi yasa aqidar dama ita ce aqidar tauhidi aqidar dama ita ce aqidar bin manzon Allah aqidar dama ita ce aqidar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da boye shi yasa akwai wani yaro maraya da annabi ya rike babansa ya rasu an ji masa rauni a yakin Uhud to sai zama mahaifiyarsu tana da marayu kusan su hudu a hannunta ana kiransa Umar bin Salama sunan mutumin Abu Salama kuma tare suka sha nono da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya masa rasuwa matarsa ta gama ta kaba sai annabi ya ce zai aure ta ta ce ya rasulallah ina da matsaloli guda uku ga ‘ya'ya marayu sannan gani na yi shekaru sannan gani da kishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ‘ya'yanki zan riƙe su fiye da babansu fiye da yadda babansu ya riƙe su tunda marayu ne sannan ke kuma shekarun naki nima ina da su kuma kishin naki mai tsanani zan roƙi Allah ya sassauta miki shi da haka sai aure manzo Allah ya aure ta ta kwashi waɗannan marayu ta tafi da su gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin marayun nan akwai Salama a cikin marayun nan akwai Umar a cikin marayun nan akwai Zainab to shi wannan Umar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya assasa shi akan wasu abubuwa guda uku duk musulmin da aka dora shi akan abu ukun nan zai samu kyakkyawar rayuwa kuma zai samu kyakkyawan makoma abinci yake ci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya gulamu sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika sai ce ya kai yaro san milla ka ambaci Allah idan wannan aqida ta shige ka ba za ka manta da Allah a cikin komai ba a ka ta kasuwanci a harkarka ta kasuwanci za ka tuna Allah a harkarka ta siyasa za ka tuna Allah a harkarka ta ilimi za ka tuna Allah a harkarka ta aikin gwamnati za ka tuna Allah a harkarka ta noma da ta kiwo da ta iyalanka da ta mu'amalarka da ta aqid da ta zamantakewarka da kowa zaka tuna Allah duk mutumin da yake tuna Allah kuwa zai yi abin da Allah yake so domin ya san za su haɗu da Allah to da haka wannan ba wai iya cin abinci bane rayuwarka gaba ɗaya ake so san millaha ka ambaci Allah a duk komai rayuwarka gaba ɗaya sannan na biyu yace wa kul mimma yalika ka ci gabanka wannan cin gaba shine ka ci haƙƙinka ka ci halal ɗinka ka ci rabonka ka ci damarka kuma ka tsaya akan abin da Allah ya baka ko kaɗan ne ko mai yawa ka daina hangen gaban wani da abin da ke kawo wasoso abin da ke kawo raruma abin da ke kawo handuma abin da ke kawo babakere abin da ke kawo rubda ciki akan haƙƙin wasu ta hanyar sata ko ta hanyar sane ko ta hanyar ƙwace ko ta hanyar fashi ko ta hanyar saka biro ka ɗauke dukiya al'umma duk wannan aƙidar rashin cin gaba ne idan yaro ko da wajen cin abinci ne aka kyale shi zai ga nama a gaban wani ya kai masa farmaki ya ga wani salasala a gaban wani ya kai masa farmaki to wannan yana nuna in ya tashi zai zama babban banza in ya ga gabanka da yawa sai ya jawo ko in ya ga gabanka da nama sai ya juya kwanan ko ya juya farantin domin naman ya da gabansa wanda ya ɗau wannan aƙida shine aƙidar san kai aƙidar zalunci aƙidar wasoso aƙidar handuma aƙidar wawura shi ne ga mutum ya kamar yadda zaka gan ana wasoso ai ana zubar da mafi yawan abin da ake wasoso ne kuma aka tashi wasoso mutum ɗaya zai iya ɗaukan haƙƙin mutane goma ka duban aka yi wasoso ga mutum ya cika hannunsa ya cika bakinsa kuma yana tafiya yana zubarwa saboda ita ce aƙidar wasoso ka ɗiba ko kowa zai rasa kuma ƙara a ɓarar da wani ya samu to wannan aqida musulunci ya goge ta yace ka ci gabanka ka tsaya akan haƙƙinka sai nace wa kul bi yaminika ka ci da dama rayuwarka ta zama kullun a dama tunda duniya dama ce da hagu to ka hau dama layin Allah da layin shaidan to ka bi na Allah layin annabawa da layin makaryata ka bi na annabawa layin aljanna da layin wuta ka bi na aljanna layin lahira da layin duniya ka bi na lahira layin gaskiya da layin ƙarya ka bi na gaskiya layin bid'a da layin sunna ka bi sunna layin tauhidi da layin shirka ka bi tauhidi layin ilimi da jahilci ka bi layin ilimi layin zalunci da adalci ka bi layin adalci to shine dama in kana ta yin wannan kana ta yin wannan sai ka kabulle dama kawai sai a ce ma ga littafin ka a dama ka wuce idan ka bi ƙarya ka bi son zuciya ka bi zalunci kai shirka kai bid'a kai munafunci kai zalunci kai ka saba alƙawari ka ci amana wannan layin hagu kenan ka ɗauka haka mai ƙarya ya bi layin hagu mai cin amana ya bi layin hagu mai saba alƙawari ya bi layin hagu mai yaudara ya bi layin hagu mai shirka ya bi layin hagu duk wanda ya yi abin da ba a sa shi ba ya bi hagu wanda ya abin da aka sa shi ya bi dama to sai ka zo ranar alkiyama ce ungwan littafin ka da dama in ka biyo layin hagu kuma sai a ce ungwan littafin ka da hagu to daga nan zaka gane kuranka shi yasa dan mutum ya gane muhimmancin dama a wajen cin abinci manzo Allah yace ka ci da dama yace ka sha da dama yace ka karba da dama ka bayar da dama saboda a dinga tuna maka akwai ranar dama akwai ashabul yamini akwai ashabul shimali akwai man utiya kitabahu bi yaminihi akwai man utiya kitabahu wara a zaharihi da haka wannan shine abinda wannan yake koya mana fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa bincike bincike mai sauki ba za a bi sama sama za a dan tattaba abubuwa din ba za a zurfafa sosai ba ba za a bincika abin kwakwafi abu sai an bi diddigi komai ba kawai aka bujiro da aikin aka tara shi kamar da hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai kira bawa ga manya-manyan zunuban da ya Allah ce duka kai wannan ce Allah jini na yi duk kuma kai din ce Allah jin na yi ya zan yi tun da ga shaida ga hujja ga dalili sai Allah ya ce to akwai wani aikinka da kai guda ɗaya yana nan a ɓoye an rubuta shi a cikin wani littafi an rufe wannan shine tauhidi kun ga amfanin tauhidi aka ɗauko tauhidin sa la ilaha illallah aka ɗora sai ya rinjayi waɗannan saɓan gaba ɗaya sai Allah ya ce a juya a juya wannan saɓan nasa ya zama abin arziki to ‘yan ƙananan fa aka nuna ma akwai manyan to in ya ga an juya su sun koma abin arziki sai ya ce akwai su manya-manyan da ban gansu ba ina suke su kuma wato ya yi manya-manyan zunubai ya yi ƙanana sai aka bujiro da ƙananan ake hisabi a kansu da Allah ya masa afuwa ya masa rahama sai ya juya waɗannan ƙananan suka zama abin kirki to kuma sai ce wa ina manya-manyan to da dama abin da ya sa bai tambayi manyan ba saboda ya san saɓo ne in an tono manyan to an shiga rigima to da ya ga an juya waɗannan ya koma lada to sai yake fatan ina manyan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat su ne za a musanya mummunan su su koma kyakkyawa hadisi ya tabbata wanda Imam al-Bukhari ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisin na Aisha yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim yace man nuqishal hisaba halaka duk wanda aka yi masa kwakwafi aka yi masa diddigin hisabi to ya gama yawo in aka ce sai an bi komai ɗaya bayan ɗaya rana bayan rana to wanda duka ga an masa haka to halakar da shi zai wanda za a yi wa afuwa ku sama sama za a taba ce to an yafa ragowa wuce sai na na Aisha ta ce ya Rasulullah fa inna Allah ta'ala ya qulu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira fa Allah ya ce za a yi ma hisabi mai sauki yace zalikal ardu wannan kawai bujiro da abin ne kawai tarawa za a yi kawai akalla ba za a daga shi abin shi ɗaya bayan ɗaya ba so da haka wannan shine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a yi masa hisabi mai sauki ma'ana za a yafe a kau da kai a yi masa afuwa a yi masa rangwame da rahama Allah da jin kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani dan adam mahaluki da zai shiga aljanna da aikinsa duk yawan aikin ka fa ba fa shi za a kalla sa ka aljanna ba aikin kawai ka nuna kai mai biyayya ne ka nuna kai ba kowa bane an sa ka kai an hana ka ka bari amma in aka ce wannan aikin za a duba a duba kai kuma abin da aka yi ma to ba za ka iya biyan ɗaya bisa biliyoyi ba na ni'imomin da Allah ya maka balle a ce aikin ka ya cancanci a baka wannan abu shi yasa sahabbai suka ce ko da kai ne ice illa an yata gammadani Allahu bi rahmatin min sai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa wanda dama shi lullube ne da ita sallallahu alaihi wa sallama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa sakamako ko bincike bincike mai sauki wa yanqalibu kuma ya juya ila ahlihi zuwa ga iyalinsa waɗanda suke cikin aljanna na hurul aini da kuma sauran matansa da suka yi gaba wanda dama daga cikin ni'ima ta Allah a cikin aljanna idan ka shiga aljanna matarka ta shiga aljanna babanka da babanka da ƴaƴanka da ƴan uwanka duk sun shiga aljanna to wanda yake saman sai su ci alfarmar su su ma ai sama da su sabanin wuta idan mutum yana wuta da matarsa da miji ko da ɗa da uba idan uba yana sama ɗa yana ƙasa to ba za a ɗauko na ƙasa a mai da shi sama ko na sama a mai da shi ƙasa ba so da kowa an tsaye da shi ne inda ya yi ita ku aljanna akwai alfarmar ƙari shi yasa idan misali mataka ta yi aikin aljanna amma kuma tana aljanna ta ƙasa kai kuma ka yi aikin aljanna kana aljanna ta sama to ya za ku dinga haɗuwa kai za ka sako ƙasa an rage ma daraja ita in ta yi sama an ƙara mata daraja to sai a ce ita ta yi sama alhaƙana bihim zurriyatihim Allah ce sai mu riskar da zuriyar ta su je can su same su sai ka ci alfarma ai sama da waɗanda suke yan aljanna a ƙara musu daraja wa yanqalibu shine Allah ya ce zai juya ila ahlihi zuwa ga iyalansa ko dai na nan duniya da aka yi musu rahama ko kuma waɗanda suke aljanna masruran yana cikin farin ciki farin cikin zuciya da farin cikin gabbai saboda karama da aka bashi نعم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا الله سبحانه وتعالى يشق بنغري نبيو yace wa amma man utiya kitabahu wara a zaharihi amma wanda aka bashi littafinsa ta bayansa ta bayansa wara'a kuma aka ce zaharihi kun ga ta bayan bayansa zahar shine gadan bayan mutum wara'a kuma bayan nan maimakon ya karba ta gaba sai a lankwasa hannun ya dawo baya sannan sai a bashi littafin ta nan wanda alama ce ta an kaskanta shi ba amma hada ido da shi ba wani mutum a ce juyo bayan ka a miƙo maka ta baya kuma da hannun dama kaga sai mutum ya da hannun hagu kaga sai ya lankwashe sannan an kaskanta shi to wanda aka yi masa haka an ɗaura hannun an sa masa ukumi fasofa ya du'u subura da sannu zai dinga cewa na halaka na halaka a wani gurin Allah ya ce la tud'ul yawma suburan wahidan wa da'u suburan kathira kada ka ce na halaka sau ɗaya ka ce ka halaka malala gashin tinkiya ma'ana babu iyakar halaka don ba a fita daga ciki wa yasla zai shiga sa'ira wutar sa'ira wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kathira qul azalika khairun am jannatul lati wa'ida almuttaqun kana lahum jaza'an wa masira dan haka dama ita sa'ira an yi tanadin ta ne musamman ga duk mutumin da ya karyata alkiyama bilisanil hal aw bilisanil maqal wani zai faɗa da baki na karyata alkiyama ban yadda ba wani kuma ayyukansa suke nuna bai yadda da alkiyama ba mutumin da ke cin haƙƙin jama'a ya san za a hisabi mutumin da baya aikin kirki ya san amfanin ranar aikin kirki zai za ta zo mutumin da yake aikata sako bai tuba ba kuma yake cin haƙƙin jama'a yake ƙarawa kansa zunubi yake ƙarawa kansa alhaki yake cin dukiyar jama'a to kaga wannan kamar yana nuna bai yarda da alkiyama ba domin ranar da za a yi hisabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya ɗauko haƙƙin jama'a kai ya ce ya sanni kai ya nufo inda nake domin babu ceto akan wanda ya dau haƙƙin jama'a sai an fitar da wannan haƙƙin saboda haka ne yake cewa sahabbai duk wanda ya san akwai haƙƙin jama'a a kansa ya je su ware yanzu to yanzu wanda zai dauki alhaki ya dauki haƙƙi ya dauki biliyoyin kuɗi shi kadai yanzu wanda aka ce ya dauki biliyan 20 biliyan 20 ko ta naira ce ko ta dala idan ta dala ce biliyan 20 din nan idan duk duniyar nan ta Allahu ta buga layi kowa sai ya samu dala ɗari biyu mutum biliyan bakwai ne a duniya shi kuma ya ɗauki biliyan ashirin kaga ya ninka mutanen duniya kusan sau uku to in duk duniya ta buga layi kowa sai ya samu abin da ya sata shi kadai to kaga wannan wannan akwai rashin hankali kuma ba iya ci za ka yi ba idan aka baka biliyan ɗaya kana cin miliyan ɗaya duk wata sai ka shekara tamanin da uku duk wata ka ci miliyan ɗaya duk sati dubu ɗari biyu da hamsin kake kashewa duk sati kana kashe dubu ɗari biyu da hamsin shashe ka shekara tamanin da uku sannan biliyan ƙwaya ɗaya za ta ƙare ta naira to balle ta dala biliyan ɗaya ta dala daidai da biliyan ɗari biyu da kusan ashirin na naira ina imani yake anan ina yadda da ranar lahira take anan saboda haka wanda yake tunanin zai gamu da Allah abin da yake fara yi shine kyautata alaƙarsa da Allah da kuma kyautata alaƙarsa da mutane kada ka cuci kowa ka ka ɗau alhakin kowa duk wanda ka cuta ka je ka nemi yafiya imamun nawawi yake cewa sharaɗin tuba uku ne idan yana da alaƙa da Allah kawai sharaɗin tuba huɗu ne idan akwai haƙƙin mutum a ciki idan tsakaninka da Allah ne ka yi nadama sannan ka daina kuma kai alƙawarin ba za ka sake ba shikenan sai kai ta istighfari kuma idan tsakaninka da mutane ne bayan ka yi nadama da ka cuci jama'a sannan kuma kai alƙawarin ka daina to kuma sai ka dawo da haƙƙin wajen jama'a ba za ka tuba kuma a hannunka akwai kuɗin jama'a ba bayan ka tuba sai ka da da shi kuɗin nan na ɗaiɗaiku ne ko kuɗin nan na jama'a ne sai ka dawo da kuɗin zuwa ga jama'a sannan tubanka ya ya tabbata to shine Allah ta'ala ya ce wa yanqalibu ila ahlihi innahu kana fi ahlihi masrura ya kasance a cikin iyalinsa a nan duniya yana cikin farin ciki saboda bin son zuciyarsa da kuma ƙin bin shari'a innahu zanna shi ya ɗauka ko ya tabbatar a ransa Allah ya hur cewa ba zai dawo lahira ba ba zai koma ga Allah ba tare da aqidar mu shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah yayi mu daga ƙasa cikin ƙasa za mu koma kuma cikin ƙasa za a fidda mu karo na biyu to da ka mun san zuwa ga Allah za mu koma to shi bai yadda da wannan ba yahur alhauru a cikin lugha yana nufin arruju komawa wani yana cewa wamal mar'u illa kashihabi wa daw'ihi yahuru ramadan ba'da izu huwa sati'u yace wa mal mar'u mutum bai zamo ba illa kashihabi ya zamo kamar garwashin wuta ne wa dau'ihi da haskensa yahuru ramadan kana nan kana nan sai ga ya koma toka haske ne gashi kana ganin garwashi yana haske amma a hankali a hankali me yake koma toka haka rayuwa ma take a hankali a hankali mutum sai kaga yana zagwanyewa yana karewa ba'a da izuhu wa sabidu bayan da yana haske yana tashin haske Na'am, bala Allah ce tabbas zai dawo alkiyama, zai dawo ga Allah, inna rabbahu kana bihi basira, lalle Allah mahalicinsa ya tabbata, wato mai gani ne da shi da ayyukansa. Na'am.
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fala uqsimu bi shafaki, ina yin rantsuwa da shafaki wannan jan da ake gani bayan rana ta faɗi. To Allah ce yana yin rantsuwa da shi, mun ce laɗin nan sila ce littaukid, kamar yadda muka ci nana ta nan ba za ka ce fala uqsimu ka ce ba na rantsuwa ba, a'a rantsuwa ake tabbatarwa. Da haka akwai muqsimu shine Allah, akwai almuqsamu alaihi abinda aka yi rantsuwa a kansa. akwai almuqsamu lahu wanda aka yi wa rantsuwan akwai almuqsamu bihi abinda aka rantse da shi akwai kuma adatul qasami wato abinda aka yi ko harafin da aka yi amfani da shi wajen rantsuwa din da haka abinda Allah yake nufi uqsimu ina yin rantsuwa bi shafaqi wal layli sannan ina yin rantsuwa da dare wa ma wasaqa da abinda dare din ya tattaro in dare za ga jama'a sun tattaro kowa tafi gida waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha in dare kowa sai taho gida dabbobi kuma masu shiga rami su shige raminsu masu shiga sheƙa su shige sheƙarsu masu shiga kwanso su shige kwansansu masu kuma shiga gida na abin nan su shige gidajensu masu shiga shago ma su shige shagonsu masu shiga zaure su shige zaurensu a nan za su kwana su tada kai da galan su lulluɓa da algarara buhun algarara sai gari ya waye kaga ashe dare yana rufa mutane da yawa asiri to shine Allah ya ce to ya rantse da dare da abin da ya tattaro wal qamari izattafaq da kuma wata idan ya tattara hasken sa ya kai 13 14 15 ya cika full kenan to Allah yana rantsuwa da shi a wannan lokaci to me jawabin rantsuwa la tarkabunna tabaqan an tabaqin lalle za ku hau hawa mataki bayan mataki an dinnan bi ma'ana ba'ada za ku hau mataki bayan mataki an ce matakan nan guda hudu ne akwai al-ahwal az-zamaniya akwai al-ahwal al-makaniya akwai al-ahwal al-abdan akwai ahwal ahwal al-qulub mutum yana da hali hudu da yake samun canji akwai canji na wato yanayin jiki jikin mutum yana canzawa daga mani zuwa jini zuwa tsoka da ƙashi da ɓargo da jijiya da ƙofofi tara ƙofofin ido biyu hanci biyu baki ɗaya kunne biyu da dubura da kuma gaba sannan kuma yana tsawo yana girma yana girma sai ga kuma yana tsufa yana tsufa yana lankwashewa sai ga kuma ya daina ganin sosai ya daina jin sosai kafafunsa sun kasa ɗaukansa ya daina jin daɗin abinci da iyalinsa da sauransu har zuwa lokacin da zai mutu wannan shine ahwalul badal yadda jiki yake canzawa akwai ahwalul zaman tashi canjin yanayi mutum ya tashi daga Kano ya koma Sokoto ko ya koma Katsina ko ya koma Gombe ko ya koma kaza wani na shiga wani na fita wani ya tashi daga can ya koma can saboda aiki ko saboda hijira ko saboda neman ilimi ko saboda tsoro ko saboda yaƙi ko saboda wani yanayi da ke sa mutum ya tashi ya koma wani guri wanda da ba dan ana tashi ba da yanzu kowane gari iya 'yan garin ne a garin da kuma iya in garin a garin ne ba za a ci gaba ba dan ba wanda ya fita ya dauko na abu ba wanda ya shigo ya kawo na abu to da haka sai kwakwalan ku kawai iyaku sai ku zama kamar dabbobi da awaki to da haka ba ku san kowa ba sai kanku to amma duniya da Allah ya ce a yawo famshu fi manakibiha sai kaga wani bature ne ma ya tsallako zo cikin bakakan fata ya zauna wani ko baki ne sai ya tashi ya koma can cikin turawa ya zauna to nan gurin nan za mu kwana saboda za mu yi bayani cikakke akan yadda yanayin canjin rayuwa yake dan Allah ba zai rantse da abu kuma abin ya zama karami ba saboda haka magana ce babba a nan gurin nan za mu kwana sai mu tashi nan dai fala uqsimu bi shafaqi domin kada mu yi karatu na gaggawa mu fito da ma'anar da Allah yake nufi da latarkabunna tabaqan an dabaqin muna fata Allah ya sa rayuwar mu ta zama karshen ta mai kyau makoman mu ta zama mai kyau wannan ya ce assalamu alaikum malam ban san an ga wata ba sai na tashi da niyyar yin azumin kafarar da nake yi wanda kuma shine na ƙarshe yaya hukunci na hukuncinka shine babu duka biyun sai dai in ka samu labari kafin rana ta faɗi akwai malaman da suke ga in baka samu labarin an ga wata ba sai aka gaya maka bayan gari ya baya an ga wata kuma baka ci komai ba to kana iya ɗaukar niyya daga nan ka ci gaba da azuminka wasu malaman suka ce a'a sai dai ka ɗaure bakinka saboda ba za ka ci gaba da cin abinci ba sannan kuma sai ka rama wannan azumin guda ɗaya wanda baka ɗauko niyyarsa da daddare ba domin cikin abubuwan da suke warware azumi guda takwas ne abin da ke ware azumi ya ɓata shi guda takwas ne wanda malamai suka yi ittifaki a kai na ɗaya daga ciki shine mutum bai niyya azumin ba in baka yi niyya azumi ba ka da shi ko kuma ka yi niyyar ka fasa ka ce na fasa azumin nan shikenan ya fasu dama kai kai niyyar kana yi kuma kace ka fasa in ka fasa azumi ka warware niyya ya fasu sannan na uku mutum ya ci abinci da gangan na hudu mutum ya sha ruwa da gangan na biyar mutum ya je ma iyalinsa da gangan na shida mace tana cikin azumi jinin al'ada ya zo mata azumi ya ɓaci na bakwai mace tana cikin azumi jinin haihuwa izo mata azumi ya ɓaci sai ta rama shi sannan na takwas mutum ya rida ya fita daga addinin musulunci da ɗaya daga cikin takwas ɗin nan ya faru to wannan muttafaqun alaihi bainal ulama cewa azumi ya rushe to kaga wanda bai kwana da niyya ba ba shi da azumin rana sabanin na nafila in na nafila ne mutum zai iya dorawa ya ci gaba to amma waɗanda suka ce azumin ka yana nan in dai baka samu labari ba sai da gari ya waye aka ce maka an ga wata to kana iya yin niyya daga nan sun kafa hujja da hadisin ranar ashura ce ta ɓace ba a san yau ne yau ma ashura ba sai da yamma wajen karfe hudu sai aka gane yau ne ranar ashura sai annabi ya ce maza ai sanarwa wanda duk yake cin abinci ya tsaya yau ne ranar ashura ai azumi so da haka sai suka ce to kun ga an yi azumi a rana amma wani na awa ɗaya wani na awa biyu to haka shi ma in mutum ya wayi gari amma dai fatawan mu ta mazhaban Malik ta furin jayar da cewa karama wannan azumin guda daya wallahu alam to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka yi magana azaba Allah ya tsare mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk